يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتاك سادوا أولا مسلاتي متارن البركة مسلاتي أبو بكر صديق لكي ننبكر أريسك قريل الله فيها babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci litinin biyar ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da 27 ga watan uku shekara na 2023 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka wannan kuma shine majalisinmu na biyar a wannan wata kuma shine darasinmu na 24 tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran man tsaya a ayata goma sha tara mana da ya ƙara bayani akan wannan aya za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya da fatan allah madaukakin sarki mana jagora za a sake karanta mana aya inna dina inda allahi islam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب نعم الله ما تكتين سلكي أنا inna addini inda Allahi al’islam lallai addini a wurin Allah shine musulunci wa makhtalafan lalzi na utul kitab waɗanda aka basu littafi ba su yi saɓani ba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ma ilm fa sai bayan da ilimi ya zo musu bagiyan bainahum saboda zalunci a tsakaninsu wa man yakfur bi ayati llahi fa inna allaha sari'ul hisab allai duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah madaukakin sarki to lallai Allah madaukakin sarki mai gaggawan hisabi ne muna tafsirin wannan ayar har mun kai ga inda muka ce musulunci a wannan wurin daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har izuwa ranar da kiyama za ta tsaya shine addinin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi duk da cewa addinai da aka turo sauran annabawa ma da su sunansu musulunci amma wannan musulunci da Allah ya karrama annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi kuma ya karrama mu mu mabiya annaba da shi shine mafi cika cikin ah, tsarin addini anan ne ne ce mana al-imam mutahhir ibn ashur yake cewa mazahir na cikin addini wato wannan addini na musulunci abubuwa ne guda takwas da su musuluncin annabi sallallahu guda tara kai da su musuluncin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu fifiko akan musulunci wanda sauran annabawa suka zo da shi har na faɗa mana annabin ne da kansa ya mana ishara zuwa ga wannan cewa shi shekamakon annabawa ne ya zo ya ɗora sama da inda suka tsaya to abubuwan nan guda tara na farko shine islahul aqida wato gyaran aqida ta hanyar ke kwakwalwa da hankali yadda wani taraddudi ko wahami ko shirme ba zai shiga cikinsa ba ya gwamutsu tare da aƙida ta musulunci wannan shi yasa za ku ga aƙidar musulunci dangane da wane ne abun bauta ya fi kowane aƙida fitowa fili ya fi kowane aƙida rashin mabiyansa cikin urutani Ya ilaha illallah wannan abu ne wadda bai da wahalan fahimta kuma ya ƙunshi. tsabtace aƙida daga kowane irin nau'in datti da kowane irin nau'i na wahami da kowane irin nau'i na tababa da shakka to babu addinin da ya kai musulunci bayanin aƙida shi ne ke cewa wa kan aksar al-islamu sharh al-aqaid iktaran la yushbihuhu fihi dinun akhar yace kana ma iya duba abin da ya rage na addinan da za ka gaskiya ne su fala tara fiha min sharh sifat al-khaliq illa qalilan zaka ga cewa babu wani magana wajen sharhin siffofin Allah mahalice face sai abu dan kaɗan to wannan kaiwa makura wajen bayanin aƙida dalla-dalla daga cikin abin da ya fifita addinin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kan sauran addinai na annabawa da suka zo gabaninsa. Islahu, al'aƙida da bayanin aƙida kan tagaryar bayani. Shi yasa Ƙur'ani daga farkon zuwa ƙarshe magana ne kan aƙida. Shi yasa malamai da dama suna magana cewa menene jigon alkur'ani to in ka ce jigon alkur'ani shine tauhidi ka tsaya a nan kayi daidai domin shine abinda a kowane sura kowace sura na alkur'ani mai girma akwai kaso mai tsoka na bayani a kansa abu na biyu malam ya ce jam'uhu bai na islahin nufusi bi tazkiya وبين إصلاح نظام الحياة بالتشريع abin da ya fifita musulunci akan sauran addinai annabawa da suka zo gabaninsa na biyu shine kasancewar musulunci ya hada tsakanin ingata zukata tsarkake zukata ta hanyar tazkiya din shine tsarkakewa da kuma ingata tsarin rayuwa ta hanyar dokoki a yin mafiya yawan addinai da suka gabata za ka basa magana akan dokoki na rayuwa idan ma waɗansu sun yi magana to za ka ga magana ne kaɗan mafiya yawan abin da addinan suka ƙunsa wa'azuzzuka ne abubuwa na ibada amma shi musulunci ya haɗa tsakanin maslaha guda biyu ɗin ayoyi da dama maslahar tsarkake zuciya da kuma tsara rayuwa yadda za a samu nagarta da walwala da jin daɗi a nan gidan duniya sannan a samu wannan ɗin lahira man amila salihan min zakarin aw wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كجد وانا آير تهدى مغانا أكن أركن زوجيا دكما نغرتا تسعار الرأيوة دوان بإيكت كتاوة cikin maza ko mata namiji yake ko mace kuma yana mummani to za mu rayar da shi kyakkyawa da daɗin rayuwa sannan kuma lallai za mu saka ma masu wannan aikin da mafi kyawun abin da suka kasance suke aikatawa na lada mai malam yake faɗa a nan addinin musulunci ba addini ne kawai na ibada kai kaɗe ko kuma wa'azi ma mutane su yi aikin ƙwarai shi kenan ba a wannan ɓangare ne guda sannan kuma a lokaci guda ya tsara mana yadda za mu gudanar da rayuwanmu a komai da komai shi ne shi in ka duba addinai na wato ainihin annabawa da suka gabata za ka ga bayanai ne 'yan kaɗan akan yawanci wa'azi ne yanzu ku duba misalin da muka bayar jiya mana magana akan annabi Nuh duk sha cewa gashi ya ce an umarce shi ya zanto cikin musulmi ko to an ka duba alqur'ani ayoyin da suke magana akan annabi Nuh da abubuwan da ya umarci mutanensa da shi zaka ga duka tauhidi ne sai wa'azuzzuka na ayi tawakkali ma Allah madaukakin sarki ai imani da shi amma wani tsari na gudanar da rayuwa zaka ga Qur'ani yi magana akan wannan ba ka ɗauki misali annabi hud za ka ga magana ne a kan wato ainihin aƙida kaga annabi salih za ka ga magana ne a kan aƙida da kyakkyawan mu'amala da magana a kan taguwarsa mu'ujizarsa duka aƙida ne ka dubi annabi shu'aib misali za ga magana akan aqida to a nan sai aka shiga maganan tauye mudu ko kada ku tauye mudu ku cika mudu kyawawan ɗabi'u to wadda ma ya zo da eh, har annabi ibrahim alaihi salam ka duba magana ne kawai akan alhanifiya ayyuwa kan tauhidi kar a karkashe mata annabi musa alaihi salam shine aka samu a wato ainihin tsare-tsare na rayuwa a cikin shi'arsa ga abin da za ku ci ga abin da ba za ku ci ba ga wanda za ku yi mu'amala da shi ga wanda ba za ku yi mu'amala da shi ba ga yadda za ku yi mu'amalar ga kaza haka nan alwasai al'ashar inda na ke cewa wanda suke cikin taura to su ma za ka ga akwai abubuwa da yawa na tsare-tsaren rayuwa wadda ba a ya musu shi ba Hmm? duk da cewa har hukunce-hukunce na wato ainihin kisas idan wani ya yi wani abu kaza ga yadda za a yi Allah ya ce ya rubuta musu ko wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas akwai waɗannan shari'o'i din kuma gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa jiya babu wata shari'a wacce take da faɗi kamar shari'ar annabi Musa alaihi salam to wacce ne ta game shari'ar da ta game tsare-tsaren rayuwa gabaɗe wanda a ciki akwai magana akan gyaran zuciya sannan gyara tsarin rayuwa shine wannan addini na musulunci da wannan ya ɗara sauran addinai da suka gabace shi sannan abu na uku ya ce اختصاصه بإقامة الحجة ومجادلة المخاطبين بصنوف المجادلات وتعليل أحكامه بالترغيب والترهيب شوى وانا مسلم شياكي أنت نتير ده حجة دجايي ذوات وأن أكي كرنسو زواج الدين تحنيوي دبن, دبن na kafa hujjoji da bayar da dalilai da manufofi na hukunce-hukunce ta hanyar tsoratarwa da kwaɗaitarwa wanda kuma ce Allah maɗaukakin sarki ya lura ne da yanayin zukatan waɗanda ake magana da su akwai wanda malami ne mai hikima wadda in ba hujja za ka bashi ba ba zai sunkuya maka ba hujja ce za ta sa kawai ya bi ka akwai kuma wanda yake shi mai girman kai ne babu yadda za yi ya sunkuya maka sai in ka kware shi ne da hujja sai in an kware shi akwai kuma wanda abin da yake bukata ya saurara shi ne a tsorata shi akwai kuma wanda yake abin da yake bukata kawai shine a wato ainihin kwadaitar da shi kwadaitar da shi zai bi to addinin musulunci ne ya haɗa waɗannan hanyoyi wajen isar da saƙo ma mutanen da yake kira hanyar kafa hujja in ka duba ƙur'ani za ka ga yana cike da kafa hujja batun tauhidin Allah bisa annabshin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bisa gaskiyar cewa alkur'ani littafi ne daga Allah madaukakin sarki bisa gaskiya da yiwuwa na tashin alkiyama kuma ƙur'ani ya bi hanyoyi daban-daban wanda har malamai suka kafa ilimi na musamman da ake kiransa jadalul ƙur'an wato hanyoyi na jayayya wanda alkur'ani ya zo da shi wajen kure abokin magana domin ya yarda da gaskiyar alkur'ani mai girma hakanan sanannen abu ne da dama daga cikin ayoyi na alkur'ani mai girma suna rufewa da aitarwa da razanarwa ta ma hanya ce ta wato ainihin zantar da wadda ake kira wani tsoratarwa ne zai sa ya dawo hankalinsa sai ya gane cewa ai abu kaza da yake ba daidai bane sannan hakanan albishir da kwadaitarwa bisa alkhairin duniya da lahira wani wannan ne zai sa ya sunkuya ji addinin musulunci ga wanda malam yake faɗa dai addini da ya gama ya zo da hanyoyi daban-daban na ƙoƙarin gamsar da mutane su shiga cikinsa ta hanyar kafa hujja babu kamar musulunci to malam yayi kokari anan akwai marubuta da suke cewa babu addinin da aka gina shi kan gwara hujja da hujja da zurfin tunanin hankali da musulunci wanda annaba alaihi salatu wasalam ya zo da shi amma wannan ba gaskiya bane duka addinan da annabawa akwai magana hankali a ciki sai babu inda aka zurfafa aka faɗaɗa aka nawa'a kamar a musulunci ai mana maganan wannan inda muka yi tafsirin qissa annabi Ibrahim a cikin suratul baqara alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu almulk mulk qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من fa buhita alladhi kafar wannan jayayya ce ta hankali ai tsakanin annabi ibrahim da wancan sarki da ake kira namrud haka nan a suratul an'am gashi eh, ga malaman da suke cewa yana mawqif ne na munazara annabi ibrahim ana cewa il qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin gashi nan Allah ya ce wa hajjahu qawmuhu hmm? farko sorry a suratul an'am Allah ya ce falamma wa kadhalika nuri ibrahima malakuta as-samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinin falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi la uhibbu al ya ga tauraro nan ya ke gushewa a matsayin abin bauta waɗansu malamin suka ce nazari yake waɗansu suka ce a'a munazara yake da mutanen su jayya yake to a karshen ayan Allah ya ce wa hajjahu qawmu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan mutanen sa sun yi jayayya da shi da me ake jayayya da hankali da annabi Musa alaihi salam ga muhawarar sa da Fir'aun qala Fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ko kana muhawara ce ta ta hankali to amma inda zaka samu wannan an zurfafa an faɗaɗa ah, ta yadda duk wani mai buƙatar a gamsar da shi a wani uslubi na irin wannan gamsarwa a Alƙur'ani yana buƙatar kawai wanda zai gane ne wani uslubi ya fi dace a yi magana da wane da shi ana yi mutumin nan zai kawo musulunci to babu shari'ar da ta game wannan sai musulunci wannan shine miza ta uku da musulunci ya bambanta da shi kuma ya zanto yana da fifiko kan musuluncin da magabata annabawa suka zo da shi abu na hudu ya ce annahu ja'a bi umumi da'awati li sa'iril bashar wa hadha shay'un lam yasbiq fi dinin qablahu qat shine kasancewar addinin musulunci da annabi Muhammad ya zo da shi ya zo ne daga mamayar da'awa zuwa ga mutane baki ɗayansu kamar yadda muka ce ayar da take biyo wadda muke karantawa tana nuni a fili kamar yadda ibnu kasir yake faɗa akan umumu da'wa fa in ka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum zamu zo mu faɗa cewa utul kitab yana magana da duk al'ummu da aka ba su littafi da gaske da wanda suke da'awa an ba su littafin da karya, ibn arras ya ce kamar majusa sannan wal na ya shafi mushrikai da duk waɗanda ba a ba su littafi ba da duk waɗanda ba sa da'awar suna da littafi kaga ya shafi mutane kenan gaba ɗaya to wannan sai annabi ma da kansa ya faɗa mana a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin jabir yake cewa an fifita ni akan annabawa ko an bani waɗansu abubuwa guda biyar da ba a ba annabawa gabani na ba shi shine ana tura annabi ne zuwa ga mutanensa kadai amma ni an tura ni zuwa ga mutane baki ɗaya. to wannan yana daga cikin abinda wannan musulunci yake banta da shi shi ya sama muka ga malamai suna cewa shi wannan musulunci mutum dole ya imani da shi sawa'in ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai rayu da shi ba matukar ya zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har izuwa ran tashin alkiyama shi yasa annaban kansa yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa wallazi nafsu muhammadin biyadi la yasmi la yasma'u bi ahadun babu wani wanda zai ji labari na hakikanin al'amari na ya isa gare shi na wannan addinin musulunci sannan sun ya ce ba yahude ne shi ko ba nasare ko ma wane ne ya mutu sannan ya mutu ba tare da ya walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar kuma amma bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba to lallai sai wannan ya zanto dan wuta shine ma'anan inna ad-dina inda Allah al-islam addinin da Allah ke kafa kenan musulunci haka nan Allah ya yi ta maimaita wannan alkur'ani irin faɗin sa kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an irin su faɗin Allah mada wato ya ka gaya musu ya ku mutane ni dan sakon Allah ne izuwa gare ku manzan Allah ne izuwa gare ku gaba ɗayan ku haka nan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aike ka ba fashe sai dai ka zanto ga mutane gaba ɗayansu bayar da albushiri kuma mai gargaɗi to wannan ɗaya ne daga cikin abin da shari'ar musulunci ko addinin musulunci yake ɗanta da shi akan addinan annabawa da suka gabata akwai sabani da malamai suke yi dangane da annabi nuh alaihi salam cewa shi shi an aike shi ne zuwa ga mutanen ƙasa baki ɗaya ko ko a'a mutanen garinsu ne wannan ya ginu ne akan saɓani da malamai suke shi ruwan tsufanan da ya zo shin mutanen garuruwan ne wannan da Allah ke cewa kila ya ardo bila'i ma ake wa ya sama ardo ɗin ana nufin kasan ne ko ana nufin kasa gaba duniya gaba ɗaya to idan aka ce garinsu ake nufi to kaga ba duniya ne gaba ɗaya ba an aike shi zuwa ga mutane gaba ɗaya bane an aike shi ga mutanensa ne kuma su ne mutanen da aka halaka su to waɗansu malamai suna cewa ai babu mutane a ƙasa sai su waɗannan ɗin to amma dai ƙur'ani ya gaya mana cewa wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi zuwa ga mutanensa ne a saboda ka in ma babu waɗansu mutane a lokacin sai mutanensa to shi ne an tura shi ne zuwa ga mutanen sadin ba wai ya zanto annabin mutanen duniya gaba ɗaya ba abu na hudu da ke nuna fifikon addinin musulunci a kan sauran addinan na annabawa da suka gabata dawa shi ne dawwaman wannan addini ɗin shi ya zo ne malamai a zamani suke cewa ah, salihun li kulli zamanin wa makan addinin musulunci ya dace ma kowane zamani ma kowane wuri ko a wani zamani kake musulunci ya dace da zamanin idan baka fahimce shi ba a kowane wuri kake musulunci ya dace da wannan wurin saboda ka babu wani zamani da za a ce ai ba za a iya yi musulunci ba ha kai dai ba ga daman yi ba ku dai ba ku ga daman yi ba babu wani wuri da za a ce kana wani wuri ba za ka iya yin musulunci ba a Allah bai yi wannan wurin ba in wani waje ya maka zafi kai ba za ka iya anan ba to akwai wani wuri kuma da Allah ya baka dama za ka iya yi hmm? to abu ne wanda dawwamamme shi yasa annabawan da suka gabata kamar yadda zo a hadisai ingantattu babu wani annabi da ya zo face sai ya yi albashir annabi mai zuwa musamman da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wani annabi face sai da ya sanar da mutanensa akwai annabi muhammad yana nan tafe kuma ma'anar wannan shi ne idan ya zo inda zai riske ku to shi za ku bi shi yasa wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaisa na Umar ya dauki allo haka nan da aka rubuta taura ya kuɗish yace wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i yace na rantsi da Allah annabi Musa kansa da yana da rai yau to ba abin da zai yi face yi min biyayya da shi ma zai musulunci zai bi shi yasa annabi Isa da zai dawo a ƙarshen zamani a aqidar ahlus sunnati wal jama'a zai zo ne ba a matsayinsa na annabi ba zai zo ne a matsayinsa na musulmi mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya raga ya ɗauki alkawarin annabawa gaba ɗayansu in sun haɗu da annabi Muhammad su za su yi masa biyayya ne wa idh akhadha Allah mithaqan nabiyyin لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين تو شريعة النبي كو الدين annabi محمد dawwamamme ne إلى قيام الساعة كمون نشين من مقتضيات ختم النبوة ne abin da rufe annabta yake nufi aiko an ce babu wani annabi da zai zo bayansa sannan babu sabuwar shari'a da za ta zo shari'a sannan dai ita ce za a yi ta bi har Allah madaukakin sarki ya naɗa ƙasa Fahir bin Ashir ke cewa walam yadda'i rasulun min ar-rusuli anna shari'atahu qa'ima babu wani annabi daga cikin annabawa da suka gabata wanda yayi da'awar cewa shari'arsa da wamamma ce. bal ma min rasulin Wala ولا كتاب إلا نجد فيه بشارة برسول يأتي من بعده yace babu wani littafi da Allah ya saukar ko wani annabi da Allah ya turo a ce mun samu a cikin littafin nan nasa akwai manuniya zuwa ga annabin da zai zo bayansa mazhari na biyar na biyar da ke nuna fifikon wannan addini akan sauran addinan da suka gabace shi na annabawa wato wanda Allah ya turo annabawa da su al-iqlalu min at-tafri'i fil ahkam bal ta'ti bi usuliha wa yutraku at-tafri'u li istinbat al-mujtahidin yace karanta tattaide matsaloli karancin wato yanya na hukunce hukunce a'a shari'ar musulunci ya zo ne da taraku da dunkulallon wato hukunce-hukunce sai a bar ciccire su ɗaya ma masana shi ne Allah yake cewa walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wannan al-imam ash-shatibi a cikin uh, muwafaqat cikin fadin Allah madaukakin sarki ma farratna fil kitab min shay yayi bayanin wannan cewa ma farratna fil kitab min shay kitab anan malamai suna masa tafsiri guda biyu cewa ba mu bar komai ba cikin littafi wato mun yi bayanin komai a cikin littafi da yake nufi da littafi anan da dama daga cikin malamai suna ganin ana nufin littafin da wajen Allah ne shine Allahul Mahfuz ko wadansu malamai kuma suna ce a'a Qur'anin nan ne duk wani abu wanda yake na shari'a ne Qur'ani ya kunshe shi to in ka bar wannan ayar ayat suratul nahl ta faɗi wannan wa nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay shi ko tahirun ashur a karkashin wannan ayar ya yi bayanin yadda ƙwar'ani yake zanto bayani ma komai da komai ma'anarsa shi ne ya ƙunshi ya tattari asali da dunkulallun hukunce-hukunce wadda za a iya fasa su su ɗauki ƙananan matsaloli a kowane lokaci a ko'ina wadda wannan shine abin da masana ke yi su duba gamammun hukunce-hukuncen nan sai su saukar da shi a abin da ya dace da zamanin da lokacin da yanayi ɗin wani yana ƙara tabbatar da daimuma ɗin shari'a ɗin ne abin da ya sa ka zo da hukunce-hukuncen kenan a wato ainihin dunkule yanzu matsaloli nawa muke da su a littattafai na aƙida a littattafai na fiƙihu a littattafai na fara'if rabon gado hmm? ba iyaka matsalolin amma daga ina duk aka ciro su su daga alkur'ani ayoyi dubu shida ɗari shida da wani abu amma matsaloli miliyoyi za ka ga aya guda ɗaya malamai za su shiga hukunce-hukunce goma ishirin talatin a ƙarfashinta kuma babu takallufi babu ta'annuti a baiwa ce Allah madaukakin sarki yayi wa malamai kuma da gangan ya dunkule waɗannan hukunce-hukuncen su yi shiga ƙarƙashin waɗannan lafuzza ɗin na alƙur'ani mai girma ina faɗa muku yadda muke tafsirin suratul baqara cewa al-imam ibn al-arabi ya hakaito cewa suratul fatiha tana kunshe da hukunce-hukunce dubu da umarni dubu da hani dubu da waɗansu malamai sun faɗi wannan ita kuma ba don tsoron awwalawa ba saboda rauni irin na ɗaliban yau a zamanin shi kenan hmm? da ya kawo waɗannan ɗin suratul bakar ayoyin ne ɗari biyu da tamanin da shida ko to an ce maka akwai umarni dubu akwai hani dubu akwai kaza dubu wannan da wato ainihin in an fasa bakin kenan wanda masu yin wannan su ne malamai to qur'ani yana kawo hukunce-hukunce ne a dundunkule sai zanto a ya wadatar da mutane a kowane lokaci Sai duk wani sabon abu da ya faru za ku iya hararo alkur'ani za ku iya gane ga wani abu da aka dunkula wannan sabon abin yana iya shiga ƙarƙashinsa sai malamai su gwada suna da hanyoyinsu na bincike sai su ce eh zai shiga ko ba zai shiga ba an ba zai shiga wannan ayar ba zai iya shiga wancan wancan aya da wannan su malamai suka ce wannan shine ma'anar tibyanan li kulli shay wannan shine ma'anar ma farratna fil kitabi in ana nufin alqur'ani ne ba wannan aya ne abu na shida malam yana cewa shi maksudin addini ana kawo addini ne ba don kawai su zauna a kwakwalwa ba a'a domin aiwatar da su a aikace ya sa malaman mu suna cewa ilimi bai da amfani in ba aiki da shi ba mal ilmu illal amal to haka addini ba wai mu haddace littattafan addini mu an kawo addini ne don mu rubuta littattafai mu haddace littattafai ba a'a don mu kudurta addinin a zuciya kuma mu yi shi aikace to wannan ɗaya daga cikin abin da addinin musulunci ya wato ainihin fifiko a kan magabata addinai kenan duk wani abin da addinin musulunci ya ce a yi to abin ne wanda zai yi a lokaci guda kuma ya nuna maka hanyar da za ka yi imma mu ba sharatan wato gaba gaɗi to ga yadda za a yi ga yadda za a yi ko kuma ta hanyar toshe maka ƙofofi cewa karka yi abu kaza don ka fada kaza kai abu kaza don kada ka fada kaza waɗannan hanyoyin guda biyu babu shari'ar da ta tattara su kamar shari'ar musulunci cewa yi kaza in fact abdullahi a ashur yake cewa shi wannan hanya na biyu ɗin ya ce galibu al-islam min hadha al-qabil wa ahsabuha أنها من جملة ما أريد بالمشتبهات في حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس يتشي غالبوه كنجه هكونجا مسلنسي إلن ونن أنا بين ودنا هنيوين إما مباشرة كوكما توش قوف برنا yace galibin hukunce hukuncen musulunci na wannan din ne toshe kofan barna ne yace yana ganin ma yana shiga cikin abin da annabi ce da yawa ba sa iya ganewa waye masu ganar da mutane wannan su ne malamai taban to nuna wa mutane aikace yadda za su aiwatar da karatun addininsu babu addinin da yi wannan kamar musulunci wannan shi ya sawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda sai da aisha radiyallahu anha take cewa kana khuluquhu alquran dabi'unsa qur'ani ne wato annabi ya aiwatar da duk wani umarni na alqur'ani wanda ya shafi mutum a matsayinsa na mutum da wanda ya shafi al'umma a matsayinta na al'umma shi yasa duk wani abin da za mu yi muna da abun koyi Allah madaukin sarki ya faɗa mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa dhakara Allah duk abinda da muke yi to muna da abun koyi shi yasa magabata suke cewa duk abin da zaka yi a rayuwa in zaka iya ka samu wani magabaci na kwarai da yayi to kai kokari ka samu haka da a abubuwan da suka shafi harkoki na addini har ma da rayuwa waɗanda ke bukatar haka da saban ana bukatar kai ma ka yi ka. ka zo da waɗansu sababbin hanyoyi wato ainihin sauwaƙe wa mutane a addini a wannan shi babinsa daban bakwai malam yana cewa الرأفة بالناس حتى في حملهم على مصالحهم بالاقتصار في التشريع على موضع المصلحة مع تطلب إبراز ذلك التشريع في صورة لينة ففي القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة yace abu na uku da musulunci ya wato ainihin ki fintinkau akan sauran addinai da suka gabata shine tausayin mutane har wajen dora su akan maslaharsu ta hanyar takaita musu shari'a abubuwan da suke maslaha ne a gare su tare da neman bayyana musu haka ɗan ta hanya sauƙaƙa hanya mai sauƙi ishe kare da ƙur'ani ke cewa yuridu Allahu bikum al-yusr Allah yana nufin sauƙi ne da ku wala yuridu bikum al-usr baya nufin gautsi ko wahala a gare ku haka yazo a hadisi annabi ke cewa bu'istu bil hanifiyyati samha an aike ni ne da addini na hanifiya wacce take mai sauƙi mai rangwame haka na annabi na cewa lan yushadda hadha ad-din ahadun illa galaba babu wanda zai zafafa a wannan addinin sai addinin ya buwaye shi wato ba addini ne na zafi da zafin kai ba addini ne na sauƙi da saukin kai shi yasa ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun isma ba a taba bashi zabi tsakanin abubuwa guda biyu face sai ya zabi wanda ya fi sauki matukar ba sabon Allah bane shi yasa Allah yake yake wato ainihin rausa samu yana cewa inna ma al-usri yusran inna ma al-usri yusra yana cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj to ka kwatanta bari in baka misali guda ɗaya waɗansu sun yi shirka aka ce musu abin da zai kankare musu shirkan nan su je su kashe kawunansu mu a musulunci in mutum ya yi shirka ya zai ya tuba ya dawo kawai hmm? ya yi wannan sharaɗin tuba guda uku ya fi la ilaha illallah shi kenan an gaba in tsotsi ya sake kama shi gaba ya sake fada jiki ya tuba shi kenan ya tuba Allah zai zai amsa tubarsa ko wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba to kaga alaman sauki din kenan ko shi ya ma Allah ya siffanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafai da suka gabata cewa wanda zai sauke musu nauye-nauye da aka dora musu wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim to wannan na daga cikin abin da shi yasa duk abin da aka ɗora maka in zai maka nauyi in za ka shiga cikin wahala sai a ce an sauke maka yanzu ko na azumi da muke za ka shekara 20-30 kana azumi ranar da rashin lafiya ya zo maka sai da kana gani in ba ka aji azumin ba za ka samu matsala an ce ka aji azumin kana halin tafiya an baka izini idan har ka galabaita sosai a cikin wannan tafiyar baka aje azumi ba yi sabo annabi alayhi salatu wassalam yana tafiya halin tafiya ne sai bayan ya bayar da umarni cewa a sha ruwa ya fito da kansa ya ɗauki abin shan ruwa ya sha ruwa mutane suna ganin sa. an karo ne ce a saboda ana tsananin zafin rana can sai ya ga waɗansu sun wato ainihin faɗi ana zuwa musu ruwa ana tare musu rana ana musu inuwa annabi yace dai wannan aka ce masu azumi ne sun galabai da yace ulaika al-usa ulaika al-usa ulaika al-usa waɗannan masu sabo ne masu sabo ne masu sabo ne yace laysa min al-birri siyamu fi safar a irin waɗannan mutanen yace ya cikin biyayya kai azumi cikin irin wannan tafiya na galabaita tafiya fa kowane irin ne an baka dama ka aje azumi sauki daga Allah madaukakin sarki amma in ka zama ka samu kanka cikin kalabaita da wahala ya zama wajibi a kanka ta ajiye azumi ɗin saboda ba wai an ɗora maka azumin ne dan ka sha wahala ba a cikin magana ne sa kan azumin Allah ya ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la bikum al-usra saboda ka shari'ar musulunci addini ne mai sauki zai ƙara bayyana wannan yayin da waɗansu ba su zurfafa karatu ba suna son su bayar da fatawa sai su bayar da fatawar da za ta cutar da mutane suna ganin sun zafafa musu domin su zanto wai masu riko da addini irin wannan annabi tsine musu yake hmm? akwai mutumin da janaba ta kama shi ana tsananin sanyi sai ya dai nemi fatawa shin ya iya yin taimama ya yi sallah ko dai dole sai ya amfani da ruwan nan ana cikin tsananin sanyi gashi gashi gashi sai kai yan wato gaggawan fatawa suka ce ai na ai tun da akwai ruwa to dole kai amfani da ruwa tun da akwai ruwan dole kai amfani da ruwa shi na ya amfani da ruwan kuma ya mutu da tsananin zafi ga ciwo a jikinsa da aka ba annaba labari ya ce kataluhu katalahumullah sun kashe shi Allah ya tsine musu wanda suka bayar da wannan fatawan annabi ya ce Allah ya tsine musu kuma a ce kai ka yi kokarin dora mutane akan su bi addinin annabi kuma annabi ya tsine maka me kai kenan saboda ka samsam bai ba wata rana sa'ad ibn abi waqqas ya tafiya da mutane shine jagoransu sai ya samu kansu cikin janaba a inda ake da tsananin sanyi kawai sai ya taimama ya sallah suka ce ya za ka yi mana sallah da taimama ya ce a ba zan kashe kai na ba su ne abin bai musu ba amma tunda shi ne jagoransu suna bin shi sallah suna zuwa sai suka kau kara waje annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce faga abin da sa'ad annabi annabi ce a kira shi aka kira shi ce to kai sa'ad ka ji kara ya ce eh haka da ya Allah me yasa kai haka ya ce na ji Allah yana cewa la taqtulu anfusakum na ji Allah na ce kada ku kashe kawunan ku ya sa ba zan yi abin da zai kashe kai na ba annabi ya tabbatar da shi akan haka ɗin addini ne na sauki in ba ruwa a yi taimawa hmm? in ana cikin tafiya a rage sallan ma a rage Ko wani yana daga cikin mazahir ɗin eh? sauki to babu addini da zaka samu irin wannan saukin da yawa haka sai addinin musulunci shi yasa annabi yace inna hadha ad-din yusrun wannan addinin addini ne wanda yake mai sauƙi abu na bakwai da bambanta addinin musulunci da sauran addinai ɗan kuma ya mashi biyu a kai shine imtizaju shari'a ko shari'a ta bi sultani fil islam wato haɗuwar shari'a da mulki a musulunci haɗuwar shari'a da mai da mulki da daula da gwamnati a musulunci malam yace wa zalika min khasa'isi wannan daga cikin abin da ya keɓe musulunci tamam wannan ba musulunci ne kada zo da wannan ba amma babu dai kamar sa annabi Dawud ba sarki bane ha ba mulki da sarauta ya hadu ba addini da sarauta ya hadu ba dan annabi Sulaiman ba sarki bane hmm? a nan ba mulki da eh, addini da mulki ya shari'a da mulki ya haɗu ba yawwa to addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi an yi shi ta yadda mulkin da addinin a haɗe yake a zamanin annaban bayan zamanin annaban hmm? su waɗanda bayan su aishi shi ko amma shi shari'ar annaban ne haka har abada akwai abubuwa da dama da ba zai yiwu a yi su ba sai da mulki in dai za a yi musulunci wani kusa kun je ake cewa an baka mana shari'a saboda an san shari'a addinin musulunci ba zai cika ba in babu jagoranci wato shugabanci in baka gane ba shugabanci na siyasa hmm? ya zanto ana da hukumar musulunci wadda take ɗabbaka shari'a ta musulunci idan babu fa ana cikin matsala Abdullahi yana cewa izla ma'ana litashri' illa ta'sisu kanunun kanunin lil umma shi kafa dokoki bai da ma wata ma'ana ai a ce wato dasa tsari na al'umma yace to wa ma qimatu kanunin kanunin la tahmihi al wal hukuma menene amfani da kimar dokar da babu hukuma da ƙarfi da gwamnatin da za ta kare shi wa bimtizaji al-hukumati ma'a ash-shari'a amkana ta'mim ash-shari'a wa ittihad al-ummati fi al-'amal wa an-nizam yace da wannan ne ga mutsuwar hukuma tare da shari'a yasa gamewa na shari'a da al'umma ya zanto abu mai yiwuwa kuma haɗin kan al'umma ya zanto abu mai yiwuwa wajen aiki ko ayyuka da tsare-tsare to kun wannan khasiyya ɗin ita take rugurguza wannan sabon addini da ya ba mai duniya na secularism na 'yan duniyanci hmm? cewa addini a bar shi wa malamai a masallaci siyasa a bar shi ma 'yan siyasa a fagen siyasa tattalin arziki a bar shi ma 'yan kasuwa a kasuwanninsu kada malami ya tsoma baki a kan siyasa kada malami ya tsoma baki a kan sana'a kada malamin ya tsoma baki akan tattalin arziki ba harkarsa ba ce wallahi ƙarya suke sai har malamin malami ne to dole akwai abin da zai tsoma baki a cikin waɗannan abubuwa gaba ɗaya saboda inda zai karanta ƙur'ani to ƙur'ani ba tsoma baki ya yi a cikinsu ba shi ya zo da tsarin da za a gudanar da su to mai fasa maka ƙur'anin ka ce kada ya maka magana akan abin da ƙur'ani ya zo da shi kaga jahilci ne ko da son zuciya a kamar yadda na ji wani malami yake faɗa ya ce a ku tsaya ku tsaya karbu da yawa masu iya malamai kan su tsoma bakinsu a kan siyasa me suke nufi da siyasa siyasar da ma'anarta na najeriya ko da ma'anarta na duniyar yau a kariya da yaudara da cin amana karya alkawari ta yadda da yawan su ma 'yan siyasar sun rubuta cewa in baka iya karya ba ba zai yiwu ka zanto gogaggen ɗan siyasa ba akwai wani mutumin da aka ban labari yake faɗa a karan kansa cewa da yana jin nauyi ya yi karya kafin ya shiga siyasa yanzu gogaggen ɗan siyasa ne ya ce amma wallahi yanzu shi in ba karyawa ba ya jin daɗi ya ce da yana jin nauyin ya yi karya amma yanzu ya fi masa komai sauki saboda mai ishe saboda wani harkar ta mutu siyasa to in wannan siyasar ce suke nufi to ina malami ina karya ina malami ina yaudara ina malami ina yin alkawarin da ya san ba zai iya cika ba to wannan kam a to amma fa shi ma hakan ma dole malami ya tsoma baki a kai ya hana ka ko ba haka ba ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna bil Ilmunkar. shi ma dole malami ya tsoma baki ai ce jama'a ku daina yaudaran mutane ku daina musu ƙarya ku daina yin alƙawarin da ba za ku iya cika ba da sauransu to secularism ya ci karo da wannan abin baƙin ciki da ni na gani da ido na na ji da kunne na a wajen 'yan siyasa ba ɗaya ba ba biyu ba kuma ba sa jin kunya su ba shine cewa su fa sun ɗauki addini personal relationship abu ne tsakaninka da Allah da kuma ku masu yin iri guda amma abin da shafi harkar gudanar da rayuwa na yau da kullum ba magana shi ta addini ba su ba ta son tsoma addini cikin irin waɗannan abubuwa da abin zai baka mamaki har irin waɗanda za ka ji suna da ɗan fahimtar addini hmm? har irin masu zuwa su hau bari malamai sun kira su su ja ayoyi hmm? su ja hadisai su rinda su ma malamai ne a ƙidar su fa shine cewa a yi addini a masallaci personal abu ne amma a harkar gwamnati a ba su yarda a gina gwamnati akan shari'ar musulunci akan tanade-tanadai na wahayi ba suna ganin harka ce ta mutum a yi kawai harkar duniya zalla ce sa so da dama za ka ji in kai mutum wa'azi ya ji tsoron Allah a harkar siyasa ce ce a siyasa kuma siyasa harkar tsoron Allah ne in za ka tsaya ka ji tsoron Allah a siyasa ai za a yi ban da kai wato harka ce ta waɗanda suke ba sa tsoron Allah harka ce ta waɗanda lahira bai dame su ba to gaskiya wannan siyasar iblis ce eh kama mu a karance siyasa iri biyu ne akwai a siyasa shar'iyya wanda ibn taymiya ya rubuta littafi da wannan suna a siyasa shar'iyya fi islahin ra'i والرعية غالبا سيربطها الطرق الحكمية في السياسة الشرعية غالبا إذا داما سكي تربطوا أكم سياسة مسلنش كما أكوي سياسة الشيطان السياسة الشيطانية سياسة شيئان ita ce wadda arnar duniya suke tallata mana da sunan naki daban-daban kuma suke nuna cewa sai in ka kware a ciki tukun ka goge kuma irin waɗanda suka ƙware a cikin shi suke yi duk yadda za a yi su ga cewa su suka jagoranci al'ummar musulmi su suka zama shugabanni a cikinku domin su ci gaba da yi musu wahayi irin da shaidanci suna raɗa musu su wato ainihin shaidantar da addininku gaba ɗaya ta hanyar wannan secularism to don toshe wannan kofa ɗin shi yasa musulunci bai yarda ba a garin musulmi su ɗauki jagoranci su ba wanda ba musulmi ba haramun a garin musulmi shugaba dole ya zama musulmi saboda mai zai yi hukunci da musulunci zai hukunci ne da shari'ar Allah to in bai yarda da shari'ar baya zai yi hukunci da shi sai jama'a ya za ka ba kura kiwon rago haɓe zai yiwu ba to shi ta haramun musulmi su ɗauki jagorancinsu su bai wanda ba musulmi ba kai sakatare na sirri hmm? Allah ya ce wa mummanai kada ku ɗauka ku ba wa kafirai idan kana da jagoranci Allah ya baka shugabanci a kowane irin bangaren rayuwa ana zama irin yadda muke yi da musulmi da wanda ba musulmi ba ps ɗinka fasirar sakatare kenan ko wadda zai zanto ya san sirrinka shige da fitanka Allah ce kada ku ba wani wanda ba ku ba la tattakhidhu bitanatan dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar ashe sakatare ma naka kai a matsayinka na musulmi da naku ku a matsayinku na al'umman musulmi Allah ya ce ku ba wanda ba ku ba kuma ya gaya muku dalili ba za su gajiya ba suna neman yadda za su kawo muku ɓaci da lalaci burinsu kullum abin da zai sa ku cikin wahala abin da zai dunkufar da ku ƙiyayya da gaba sun bayyana a bakunansu ba sa ɓoyewa ba mu samu mulki sai mun danne su sai mun musu kaza sai mun musu kaza shine kan badatil baghda'u min afwahihim Allah ya ce wanda suke faɗa na bakin faso man taɓe ne wa ma tukhfi suduruhum akbar da zukatansu suke ɓoyewa ya fi girma kuma da abinda suke fitar da shi ku ya ji zuciyarsu ba ce kiran mugunta da gaba da ke zuciyarsu dangane da ku Allah ya ce ya fi duk abinda suke rubutawa suke fada kuke ji na gaba sannan Allah ya ce kan bayyana lakum al-ayat qad bayyana al-ayati in kuna da hankali Allah ya ce mun bayyana muku ayoyi kenan rashin hankali ne Allah ya baka iko ya baka mulki ka sarayar da shi ma abokin gabanka na farko ka amanar Allah ka ce amanar manzan Allah ka ce amanar musulmi ka ci amanar al'umma Allah maɗauki al'umman musulmi wadda haka siyasa kasuwanci sana'a duka waɗannan abubuwa a tare ake yin su da musulunci musulunci ya bayar da dunkulullun dokoki da za a gina su a kai ce musulunci baya magana akan ƙanana ƙanana abubuwa wannan sai a bar waɗansu ne su kware a wannan ɓangaren in sun kware a wannan ɓangaren ya ce musu to ka shimfiɗa na shari'a duk binciken da za ku yi ya zan to bai saba ma wannan ba bai ci karo da abu kaza ba bai abu kaza ba ku yi Allah zai buɗe muku ku iya kirkiro abubuwa da dama na ci gaba a tsarin wannan abin naku ilimin naku amma a gina shi kan dokoki da Allah ya bayar abu na ƙarshe malam yace sarahatu usuluddin wato tsantsa makararar bayani dangane da tarakun addini wanda ya yi kama da abinda muka faɗa a nukta ta biyu da malam ya ce a ah, jam'uhu bayna salat a ah, da lukka ma na farko dai islahul aqida ko to aqidar musulunci Allah yayi bayanin sa ne a cikin lafuzza waɗanda suke karara wanda babu abu mai mai shin karo hmm, ko tifka da warwara da hankali akwai maganar da mutane suke suna cewa shari'a sabanin hankali shekul islam ibn taymiya ya ce wannan magana ba gaskiya ba ce yace shari'a ba ta zuwa da abin da ya saba sabo na tukka da warwara da hankali saboda ai a shari'a ana gina ta ne ana magana ne da masu hankali ko to idan ta saba masu hankali ya za a yi su ya za a yi su su aiwatar da ita a'a sai dai shari'a dai sama da hankali ha shari'a sama da hankali ba sabanin hankali ba tana zuwa da abin da ya fi ƙarfin hankali so hankali abin da ya dace a wannan yayi shine shi ne ya sallama kawai ba ya ce zai yi nikash zai yi discussion ya fi ƙarfansa in ya shiga wannan wurin to zai ruɗe shari'atu ta'ti bima tuhayyiru al-uqul la bima yunaqidu al-uqul shari'a tana zuwa da abin da ya fi ƙarfin hankali in hankali ya shiga wannan wurin zai yi ɓaganniya zai ruɗe amma ba ta zuwa da abin da ya ci karo a hankali wannan abin da yake nuna mana shine cewa hankali a matsayinsa na ɗabi'a na ɗan adam yana da iyaka kamar yadda duk wani halitta na ɗan adam duk wata baiwa da Allah ya wa ɗan adam ya samu a wannan abun iyaka rayuwar ta kama gaba tana da iyaka ko in an je wannan iyakan za ka iya tsalkewa yanzu gani da Allah ya bamu yana da iyaka hmm? kuma Allah ya raba tsakaninmu ya ba waɗansu iyakan nasu ya fi na waɗansu yanzu wani yana zaune a nan inda nake zaune yana ganin duk wanda ke wancan gida in ɗan ƙaramin yawo ya fita zai gan shi zai iya gane shi haka ne ko ba haka ba amma akwai nisan da in ya kai sai dai ka ce kawai ina ganin kamar ga mutum akwai inda in ka gani ma an ce kana ganin can zaka ce a ah, bana gani saboda iyakan ganin kenan haka ji yana da iyaka aiko akwai nisa da in mutum yayi da kai in ya kira ka wanda yayi nisa ba ya jin kira aiko wanda yayi nisa yin kiyo ba zai ji kira ba to haka komai haka ɗanɗano haka jin ƙanshi mutum ya sa turare a nan za mu shigo muna kusa da shi amma in mai nisa ba saboda wannan hassa tana da iyaka to hankali ma hassa ce cikin hawas hmm? da Allah ya bamu to shi ma yana da iyaka idan an wuce iyakansa to ba zai iya komai a wannan wurin ba Ba zai iya tabukas ba ne alamul ghaib abin da shafi gaibu ba na hankali ba ne wannan mai saha ce ta wahayi hankali sallama yake karba ina fatan mun gane to addinin musulunci usul da aqidar an zo da shi a yare mai sauƙi wanda baya karɓan harshen damo baya karɓan harshen damo wannan shi yasa yace bi haythu yatakarraru fil qur'ani ma tustaqra minhu qawati' sharia inda qur'ani yayi ta maimaita yayi ta maimaita abubuwan da zamu iya cire qawati' sharia wato abubuwan da ba sa karɓan fahimta biyu a shari'a wanda haka yake kawai in kai musulmi ne to haka dole ka fahimta su ne al-muhkamat inda Allah ya faɗa a farkon wannan sura ɗin ko inhu ayatun muhkamatun Allah ce hunna ummul kitab su ne mafiya yawan abin da Qur'ani ya kunsa wato yankakkun aƙidu waɗanda suke da kaifi guda wajen fahimta in ka fahimci saɓanin abin da annabi da sahabbai suka fahimta to ka bauɗe ka kauce wannan ƙarara wajen bayanin addinin babu addinin da yake da shi a game dangane da usul wato tarakun addini kamar musulunci wannan shi yasa duk musulmi an wani ya ce masa kowa Allah ne ya san wannan ba musulunci ba haka ko haka ba amma a za ka samu cikin masana malamai na wadansu addinai kamar shi mutum ya ce maka ai Allah uku ne ya zai bayanin Allah uku nan za ga a cikin rudu hmm? su yi ta saɓani ya za a fassara Allah uku ɗin shi uku ne amma ɗaya ne so ya ake kenan ɗaya ya fi ɗaya wani su ce eh babban shi ne Allah wani su ce a ah, ai dukan su uku ɗin ɗaya bai faɗe ba kuma duka ukun kuma ɗaya ne ya ci karo da hankali ya za sai su ce wannan ai ba magana ce ta hankali ba kawai ka to bambancin wannan da abin da muke faɗa na shari'ar musulunci shari'ar musulunci zai zo da abin da ya ci karo hankali sai dai zo da abin da yake bayan abin da hankali ya sani in hankali yana son ya koyi wannan sai ke ya durkusa ma wahayi wahayi ya masa bayani ya karɓa ya gamsu ya aiki da shi yace hatta takuna ash-shari'atu ma'sumatun min tawilat al-batila an yi haka ne saboda shari'a ta zanto ta samu kariya daga munanan tawili wa tahrifat allati tara'at ala ahli al-kutub as-sabiqa da kuma canje-canje na addini da ya faru ma abota littattafai da suka gabata wa yazdadu hadha bayanan inda tafsiri qawlihi ta'ala fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'a yace bayani wannan zai kara fitowa in mun zo tafsirin Allah madaukakin sarki a ayat da za ta zo fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'a waɗannan abubuwa guda tara da malam ya bayyana su ma a dunkule ne su ne suka bambanta tsakanin musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da sauran da saƙon annabawa da suka gabata kuma bambancin su ma ba wai a cikin asullansu ba ne gabaɗayensu a a yawansu ne da fitowansu fili da kuma gamewansu makowa da komai ma kowane zamani da kowane lokaci to wannan musulunci da ya tattari waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi ne al'islamun da ake nufi a wannan ayatun inda dina inda Allahi al'islam wannan al'islam ɗin wato wadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi kuma ana kiransa al'iman ana kiransa ana kiransa al'iman shi yasa Allah ya kira mummunai har su tamanin da tara alƙur'ani da ya ayyuhal na amanu ma'ana ya ayyuhal na amanu da duk waɗannan ayoyi ɗin banda waɗansu ‘yan kaɗan da malamai suke suke saɓani amma mafi rinjaye ma da duk inda ga ya ayyuhal na amanu to alamun bil ghalabati ala al muslimin kamar da afahiru da ke shawa suna ne na mummunai musulmi shi yasa ana kiran musulunci al-islam nan ana kiransa al-iman kamar yadda ya zo a wurare da dama a al alkur'ani mai girma haka na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin mu ya ja da haka zamu mu wannan bayanin in Allah ya kai mu gobe cikin darai da lafiya abinda muka faɗa ya zanto daidai fallace daga ala muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh